يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم طيب يا أيها الناس يا أيها يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ألم نقرأ هذه الآية؟ أي منكر أنت والنقوم أه؟ ما قرأت أبا؟ بسم الله khitabun likafatin nasi wannan kira Allah ke yi ma dukkan ɗan adam mutum wal allazi yasduqu alaihi ismun nas yadkhulu fi hadha nida ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hakika hujja ta taho muku daga ubangijinku wa ilaikum muka saukar maku nuran alqur'ani mubinan mabayyanan ne aka ambaci alkur'ani da cewa nur haske saboda rayuwa ba za ta tafi ba sai da haske haske ko hissi wanda ake gani ko ma'anawi ko na ma'ana haske rayuwa ba za ta tafi ba duk inda idonka ya kai da ƙarfi ba za ka ga abu ba sai da haske sai an kara da haske haka zuciyar mutum sai da haske to zuciya haske hasken da ke haska zuciya shine ayoyi daga Allah madaukakin sarki hujjoji shari'ar Allah madaukakin sarki haske kuma da ke karfa ma ido shine mun sha buga misali kana cikin ɗakin ka shekaran ka nawa kana ciki da fitila da wutan lantarki kana kallon komai amma da zarar an ɗauke wuta in ka tashi za ka fita ko za ka shiga kai alwala ko za ka ɗebi ruwa ka sha wajen wurin ka ne shekara nawa kana ta kai kawo ba za ka yi tafiya ba sai ka sa hannu kana lalabe saboda me saboda kada ka je ka ka hadu da abin da yafi karfin ka ya buge ka ko kai ka hadu da abin da ka fi karfi ka barar da shi to lallai rayuwa ba za ta fi da haske haka haka zuciyar dan adam ba za ta samu daidaito ba sai da haske hasken nan ko ba inda za ka same shi sai cikin alkur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ke sa sai Allah ya ce fa amma allazina amanu billahi waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin su tasamu bihi suka yi riko da hanyar Allah <coughs> sayudkhiluhum fi rahmatin minhu Allah zai shigar da su aljanna a cikin rahama tasa jin ɗansa ita ce aljanna wa fadlin da kuma ƙari kan shiga aljanna ɗin shi ne aka ce kallo zuwa ga Allah madaukakin sarki wai hadihim ilaihi siratan mustaqima ya shiryar da su zuwa gare shi ya shiryar da su tafarki mikakken tafarki hanya mikakkiya siratan mustaqima hanya da take mikakkiya ita ce za ta sadar da kai zuwa muradinka a karamin lokaci a cikin ƙanƙanin lokaci amma hanya wacce take ba miƙaƙiya ba ce ba yadda za a yi ta sadar da kai zuwa manufarka a cikin ƙurarren lokaci yasa ake neman a san hanya miƙaƙiya yastar tunaka suna tambayarka suna neman fatawa a wajenka game da kalala kulillahu kace Allah ne maɗaukakin sarki yuftikum fil kalala Allah shine wanda zai muku fatawa zai ba da amsa tambayar amsan tambayar ku dangane da kalala to menene kalala shine mutum duk wanda ya rasu ba shi da magaji ba shi da ɗa ko uba shi ake ce kalala. inin mur'un halaka bayani kenan na kalala inin muru'un halaka in mutum ya halaka ya rasu ya mutu laisa lahu waladu ba shi da ta. walahu uhtun yana da ‘yar uwa ya ko kanwa falaha nisfu ma raka, to za ta gaji rabin abin da wannan ɗan uwan nata ya bari wa huwa yarithuha ai shi dan uwan nata shi kuma zai gaje ta in lam yakul laha walad in ba ta da fa in kana tasnataini falahuma thuluthani ma taraka in ƴan uwan mata sun kai biyu ko uku zuwa saba to za a kasa gadon gida uku za su ɗauki guda biyu sa'an nasu su bar ɗaya wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa in ƴan uwan sun zamo maza ne da mata suka haɗu فللذكر مثل حظ الأنثيين يشيء أربا للذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا Allah yana bayyana muku gaskiya saboda in kuka rabu da gaskiya in kuka bar gaskiya za ku ɓata wallahi bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne na komai اقرأ بسم سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka ba da gaskiya da Allah da manzanninsa da littafansa da ranar lahira ana kira kenan Abdullahi dan Masud yace in kaji Allah yana kira ya ayyuhan nas ko amanu ka ba da aron kunninka wani alkhairi za a nuna maka ka samu wani abu za a nuna ba ka kauce sai Allah ce aufu bil uqudi ku cika alkawurran da kuka yi tsakaninku da Allah tsakaninku da al'um jama'a tsakaninku da makotanku tsakaninku da abokan hulɗanku abokan mu'amalanku tsakanin alkawari tsakaninku da Allah shine a kadaita Allah madaukin sarki a yi masa biyayya kar a saba masa a daina saba wa Allah madaukin sarki abinda Allah ke nema wajen ku kenan don Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni aw bil uqudi ku cika alkawra al'uhud allati ta'aqadtu ta'aqadtu biha ma'an nas da kulle-kullen da aka yi tsakaninka da Allah za ka kaɗaita yi za ka bauta ta mishi shi ne saboda shi ya halicce ka manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama za a kaɗaita shi da biyayya za a riko da sunnarsa yadda ya kamata to sa'an nan sauran jama'a da kake mu'amala da su a cikin siyasa ne ko a cikin kasuwanci ne ko mulki ko menene makotanka ne ko duk abin da ya faru alkawuran da aka yi Allah madaukakin sarki ce a cika alkawari tsakaninka da makotanka in akwai alkawura a cika kar a yi wadara kar kar a zambaci kowa kar a warware alkawari ko da tsakanin kai da kafiri ne in akwai alkawari wanda yake bai keta shari'ar Allah ba wajibi ne haka ka cika sai Allah ce uhillat lakum bahimatul anan an halatta muku dabbobin gida rakumi sa timakai awakai an halatta muku ku yanka an halatta muku cin naman su in kun yanka ku ci illa ma yutla alaikum sai dai abin da za a zo a karanta muku a ce ban da shi gaira muhilli saidi gaira muhilli saidi wa antum hurumun sai aka tokaci wannan amma fa kada ku halatta farauta in kuna kun dauki harman hajji ko umra ko duka baki daya inna allaha yahkumu ma yurid Allah madauki sarki shi ke da cikakken iko yake hukunta abin da ya ga dama sai malam malamai suka ce wal aqdu allazi yajibu al wafa'u bihi alkawarin da yake ya wajaba a cika shi ma wafaqa al kitab ma wafaqa kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wa sallama alkawarin da ya dace da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne a cika shi fa in khalafahuma in wannan alkawarin yarjejeniyan kulle-kullen da aka kulla din in ya sabawa littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama fa huwa raddun wala yajibu alwafa'u bihi wala yahill haram nabi halatta a cika wannan alkawari ba qala ibn abbas awfu bil uqudi ay ma ahalla Allah wa ma الله wa ma farada wa ma Abin da Allah ya halatta in aka yi alkawari ya ce a cika kar a warware ko wakila aka ce haza khitabun lil mu'minina wannan magana ake da muminai wa huwa zahiru sai aka ce to me da menene ake magana in ana nun da muminai me da menene ake nufi da al-uqud din nan sai ce wal alkawari kulle-kulle yarjejeniya abu guda biyar ne a cikin musulunci na farko aqdul yamini kulla rantsuwa na biyu wa aqdun nikahi da kulla aure daura aure wa na uku wa aqdul ahadi da kulla yarjejeniya na alkawari wa aqdul bai'i da cinikayya sai da sayarwa wa aqdul sharika da da cinikai da da kulla sharika musharaka su kamfani musharaka tsakanin wane da wane na ina kwarance na kware cikin kasuwanci ba ni da jari dai kuma kana da jari baka san kasuwanci ba sai ka kawo to mudaraba kenan ko ko a'a mu hada gwiwa wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo alkawari akai tsakanin mu saboda Allah madaukakin manzo Allah ya ce Allah ya ce inna Allah salih إن الله ثالث اثنين اجتمعا ما لم يكن أحدهما الآخر Allah ce in mutane biyu suka yi alkawari suka kafa kamfani Allah yana sa musu albarka matukan ɗaya bai cuci ɗaya ba in ɗaya ya ba'inci sai Allah ya fitar da albarkarsa a ciki shi yasa duk kamfanukan da za a hadu a yarjejeniya za mu ta zuwa China za mu ta zuwa Dubai Jidda Ingila wannan ya kuɗinsa wannan ya kuɗinsa wannan ya kuɗinsa to da za a yi gaskiya sai ga Allah ya sa albarka a ciki amma sai kaga wani yayi kha'inci wani yayi yaudara wani ya ci amana wani yayi zalunci to da zaran an samu wannan ya shigo a ciki sai Allah ya dauke hannunsa mai sai Allah ya dauke albarkarsa a ciki to shikenan sai ga ana cikin tafiya sai kamfani ya wargaje sai ga an je kotu sai ga an je yan sanda sai ga dukiya jarin ma ya karye duk baki ɗaya abubuwan da ake ci babu abin da zai tsirar da wannan al'umma sai dawowa kowa ya shiga taitayinsa a dawo a natsu a zauna a bincika a waiga a waigo a tabbatar da cewa Allah da ya halicci ɗan adam ɗin na shi ya san wane ne ɗan adam ala ya alamu man halaka wa huwa latiful khabir duk dabarar da za a yi na wai a tafiyar da tattalin arziki Allah shi ne ce inna Allah huwa razzaq ful quwwatil matin duk dabarar ɗan adam duk binciken ɗan adam duk menene ɗan adam abinda zai kirkiro yanzu zai shar'anta abu ne da yake kallon shi yanzu lissafinsa ta bashi amma ba zai iya sanin me zai faru ba gobe tun da bai san me zai faru ba gobe to ba shi da ikon ya ce shi zai kafa shari'a zai kafa dokoki zai kafa menene da menene baki ɗaya sai Allah kaɗai shi ne ya sa abin da ga shi nan duniya duniya baki ɗaya tun daga bara ko shekara biyu zuwa yanzu shekaru biyar da suka wuce ko goma aka ɗora mutane kan sayan hannun jari kowa ya daina noma aka daina sana'a aka daina komai da komai je ka samu kuɗi ko nawa ne halal ko haram ka zo ka saka hannun jari kowane wata za ka karbi kuɗi kowace shekara za ka karbi kuɗi kowa sai yarda a sai aka zo rana da ya kashe duk hannun jarin duniya ya kari wanda ya sai hannun jari na biliyan ya zo yana neman rabin rabi ɗaya bisa uku babu haka mutane suke tangal-tangal ana ta fama ko za a farfado to jiya kuma ko yau kuma ko jiya aka ce a kasar kaza kasashen duniya baki daya da kasar amerika da ko ina hannun jari ya da karyewa to tun waɗanda ke da hannun jari su ba sun da karyewa kenan to wani daga nan ya tafi kenan ba zai dawo ba kuma har abada Allah ya kiyaye amma da an zo an biyo ka'idan shari'ar musulunci aka bi tsarin bankin musulunci bankin musulunci ba nuna cewa sai musulmai kadai fa ko kafirai za su sai hannun jari za su sa hannun jari su a ciki kuma a raba da su ai mai sabu amma yake cikin bankin musulunci babu riba ba zalunci to sai ga Allah ya sa albarka a ciki duk wanda ya shiga za ka ga Allah ya sa musu albarka a cikin dukiyarsu amma duk wannan tsari da ake ciki baki kai na duniya wallahi tallahi ba shi da mustaqbali ma'ana ba shi da ba wanda ya san gobe ina za a je a kwana ana tafiya ne cikin duhu da lissafinsu da tsare-tsarensu da masu business da masu menene dukkansu baki ɗaya Allah kaɗai shi ne ce inna Allah huwar razzaq dul quwwatil matin Allah shi ke yi azurtawa shi ke iya bayarwa shi ke iya karba ba wanda zai iya ɗaukaka daga ya tsansake shi ma inda huwar razzaq duk karfin kasan kasashen duniyar nan ba amurka ita ce tafi kowa karfi ba yanzu ta shiga halin kakanika ta cikin tattalin arziki ta rasa yadda za ta yi tafita to shi sa kowa sai ya dawo shari'ar da Allah ya kafa ya tabbatar ita za a bi a zauna lafiya wa da ba'dhum wa aqdul hilfi wani wayansu suka kara na shida suka ce kawance da za a al kenan hilf shine unguwa da unguwa ko gari da gari su kulla yarjejeniya tsakaninsu za mu kulla yarjejeniyar zaman lafiya unguwar kaza da unguwa kaza duk sa'an da wata kasa ta kawo muku hari mu za mu taimaka muku mu ma in ya faru muna haka za to mun zama aqdu hirfin kenan kowane bangare cikin nan ya zama maula ne na wancan bangare to haka ake zama lafiya aka ce uqud guda biyar ne ko shida ko aqdul yamini rantsuwa mana ƙulla rantsuwa wa aqdul nikahi da daura aure wa aqdul ahadi na alkawari wa aqdul bai'i da ciniki wa aqdul sharika da na kamfani sai wani suka ce wa aqdul hilf shine hilf kenan ma'ana kawance da za a kulla tsakanin gida da gida ko unguwa da unguwa ko ƙauye da ƙauye ko gari da gari ko ƙasa da ƙasa mun kulla kawance tsakaninmu muna taimakekeniya tsakaninmu duk sa'an da aka kawo muku hari za mu zo mu taimake ku duk sa'an da aka kawo muna kuma za ku zo ku taimake waɗanda su ne abubuwan da ake kullawa ma'ana ukudu wal uhud alkawurra da kulle-kulle da ake kullawa kenan a cikin shari'ar musulunci Allah madaukin sarki ya ce in an kulla waɗannan abubuwa da ba su saba ma shari'ar musulunci ba to a cika amma in su saba ma shari'ar musulunci to ba haramun ne ma a cika wannan ko illa ma yutla alaikum ko to ikra. الذين آمنوا يا قوة أن سكبا قسكيا دا الله سكي إيماني لا تحلوا شعائر الله kada ku keta kada ku halatta sha'iru jam'u sha'ira wa sha'ira iya al shari'ar islamiyya kada ku keta kada ku kada ku halatta alamomi na shari'ar Allah madaukakin sarki su waɗanne ne alamomi na shari'ar Allah kamar akwai inda aka sansani aka rataya abubuwa ana nuna cewa wannan wannan daidai inda aka katange din nan harami ne to ba za a yi ba a yaki a ciki ba wa'annan kuma inda aka tange duk suna cikin harami ciyayin da ke wajen bishiyoyin da ke wajen bishiyoyin ma ba za a sare su ba wannan dabban da aka rataya mata hadaya ce za a aika gidan za a aika maka ne laka maka kowa ya kyale ta kar wanda ya kama ta kar wanda ya mata ta'addanci To shine Allah madaukakin sarki yake kiran mu'mina yana cewa la tuhillu kada ku halatta sha'airallahi ay ma'alim shari'atillahi yace wala shahr harama kada ku je a cikin watan harami da aka hana yaki ku je ku yi yaki walal hadiya haka kuma hadaya da za a yi mata rataye a aika zuwa kasan makka kada kowa ya halatta ta kada wanda ya kama ta kada wanda ya tozantar da ita kada wanda ya sace kada wanda ya abu walal qala'ida haka rataye da ake yi in aka kai wani wuri sai a rataya abubuwa a nuna duk waɗannan bishiyoyin da ke wannan wajen cikin harami suke su ma bishiyoyin dole su zauna lafiya kada ku je ku canza waɗannan abubuwa amin baital harami kada kuma ku farma amina ai kasidina baitul harami kada ku je waɗanda suka yi shiri za su hajji ko za su umra ko za su kasar harami kasar makka ku je ku keta musu hajji ku yake su ko ku cutar da su yabtaguna fadlan min rabbihim sun qasidina baitul haram sun nufi makka za su je neman falala ai arziki daga Allah madaukin sarki min rabbihim daga ubangijinsu wa ridwanan da neman yadda za su je neman arziki sai da sayarwa mana ko kasuwanci mutum za shi makka to ka kyale shi karka taba shi karka kashe shi wa'an malamai suka ce farko kenan amma in kafiri ne wanda suka ce ta haddi suka tsokani musulmai suka cutar da musulmai aka ce ko ina aka same shi za a iya kashe shi warjuwan wa idza halaltum in kun gama aikin umra ko hajji kuka zama halal fastadu to kuna da ikon ku je ku yi farauta sa'an sai Allah ya shimfi da ka'ida wacce take duk duniya ba shari'a ba addini ba tsari da yake shimfi da adalci kamar shari'ar musulunci sai Allah madauki sarki ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ay la yahmilannakum bughdu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada kiyayya da mutane ko fushi da mutane da kuke yi ya ɗauke ku ya sa ku je ku yi ta'addanci ya sa ku je ku kashe su ya sa ku je ku zalunce su an hana kuma sai ya bayyana abin da suka ke an saddukum anil masjidil harami sulhul hudaybiya kenan kowa ya sayar da hankalin mutane ya tashi an tashi za a je a shiga makka manzo Allah ce za mu shiga makka sai ce da suka kai wani wuri da ake ce ma hudaybiya sai quraisha suka ce a a ba mu yadda ba ku zo ba mu yadda ba ku shiga makka sai dole ku koma sai aka zo aka yi sulhu akan ga yarjejeniyar da aka yi kaza da kaza da kaza sulhun da in an karanta kowa sai hankali shi ya tashi sai manzon Allah kadai shine iya jure ma wannan abubuwa sayyidina Abubakar shi ma Allah ya kinsa zuciyarsa amma sayyidina Umar sai dai kasa hakuri yayi magana yace ya Rasulullahi dan me muke suke muna kan ba kan gaskiya muke bane dan me zamu yarda da kaskanci sai sayyidina Abubakar ce ya Umar ka shiga taitayinka manzon Allah ne fa ma'ana Allah ba zai tuzantar da shi ba to waɗannan da suka hana ku shiga makka suka suka tar muku da hankali suka bata muku aka ce wannan abin da suka yi muku kada ya sa ku ku zalunce su ma'ana Allah madaukakin sarki shine ya haranta zalunci dan mutum ya zalunce ka sai ka baka zalunce aka ce in ya buga ka yadda ke ka karama aka ce ya karba abin ka karba amma ya zage ka sai ka baka zage shi ne za ka yi ba a'a duk wanda ya zalunce ka kai ba kada ka zalunce shi ka yi mishi zalunci za ka kai kara ne wajen alkali shari'a ita ce za ta karban maka ka ta baka la yajrimannakum shan'anu qaumi ay la yahmilannakum bughdu qaumi kada kiyayya da kuke da mutane ko fushi da kuke da mutane yasa ku keta musu hajji. ku yi musu abin da bai dace ba an fahimta ma'ana makocinka ko arne ne ko kafiri ne saboda shari'ar musulunci ta ce ka kiyaye addinin musulunci kar ka yi sakaci a ciki in ai maka abu za ka yi hakuri amma an ce ka hajji shari'a sai kai fushi da fushin Allah madaukakin sarki amma shari'a din nan ta baka dama ta ce kafirai yahuda da nasara alul kitabi abinci yankan su suka yi ka ci suka ce kai in ka ga mace ma kana son ta ba yahudiya ce ko ba nasariya ce ba musulma ba ce ba tana ba kyau kana son ta shari'a ta ce za ka yi aurenta sai ka aure ta ka je ku zauna kana sallah tana coci ba ka bane ba kuma ya halatta tunda kana son ta shari'a ba ta takura maka ba ma'ana shari'a ta shimfiɗa yadda za a zauna lafiya ka'idoji na zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka yi duniya ba wanda ya shifta da ka'idojin zaman lafiya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ce masa ka faɗa musu ka karanta a kunnen kowa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budu ولا أنتم عابدون ma أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبدت يا زعزونا لكم دينكم ولي دين shikenan kowa ya je tallata addininsa ba tashin hankali ba cin zarafin wani ba menene da menene to kowa ya je zauna kan addinin shi kamar da Najeriya ta yadda da addinin musulunci da addinin kiristanci da kai har ba ma guje ma da ke safi ya je zaman su haka Najeriya ta ce to amma kada ka yadda a keta addinin shari'ar musulunci kana zaune wajen baya nuna cewa wai addinin musulunci yana ta'addanci yana barna gashi nan la yajrimannakum shan'anu qaumin kada kiyayya da kuke da mutane gaba da kuke da mutane fushi da yake da mutane ya sa an ta'atadu ina ba na an ta'atadu ku yi musu ta'addanci ku yi musu barna ku zalunce su ku kashe su to ashe addinin musulunci shi yake hana ta'addanci to dan menene suke kiran shi ta'addanci me yasa suke cewa addinin musulunci shi ke ta'addanci addinin musulunci shi ya kawo zaman lafiya ta'addanci na fitowa ne wajen kafiran duniya baki ɗaya fararensu da bakakinsu rashin zaman lafiya yana fitowa ne wajen turawa wajen kafirai wajen arna rashin kwanciyar hankali zalunci da komai da komai duk tattalin arzikin duniya nan da ake cikin talauci kasar afirka kasashen afirka da kasashen ko'ina ana kai taimakawa ɗin nan dai suwa suka haifar da wannan dukiyar duniya baki ɗayan an raba shi kaso nawa ke zuwa cikin yaki kayan yaki masana'antar kayan yaki da jiragen sama da bababamai da bindigogi da bayan da menene baki ɗaya kowane ɗaya kuɗin da aka kashe kai ya kai kaza rana ɗaya sai a je a yi bam sai a je a rusa a kashe mutane wannan ai hasara ne da a ce dukiyar da suke kashewa a cikin kere-keren makamai an daina kere-keren makamai an zauna lafiya ba za ka samu talaka ɗaya a cikin duniya ba dukiyar duniya baki ɗaya abin da ke tafiya cikin hasara ya fi abin da mutane ke amfani da shi fa to suwa ke kere-kere tura suke kere-kere su ne ainihin tushen rashin zaman lafiya Allah kiyaye sa'an nan sai aka ce wannan fa musulmi ake jan kunnen su fa la kunshan shan'anu qaumin an saddu kuma an almasjid haram an ta'atadu kada biyayyar da kuke da gaba da su yasa ku musu ta'addanci ku zauna lafiya da su ku ba kowa hakkinsa sa'an nan sai Allah ce wa ta'awanu ku yi taimakekeniya alal birri akan nagarta yin aikin alkhairi yin taimaka ma mutane da makotanka da kusa da kai da mutanen garinku da abokan business ɗinka wa ta'awanu alal birri wata taqwa da jin tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku yi taimakekeniya akan laifi abinda zai sa ku shiga laifi zunubi wal udwani da da keta haddi shine ta'addanci shari'ar musul alqur'ani yana ta magana yana hana ta'addanci su kuma suna cewa addinin musulunci shike da ta'addanci Allah ya kiyaye taqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab tabbas Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne shi yasa duk wanda bai ji tsoron sa ba ranar da Allah zai kama shi alba zai rena da kansa duk abin da inna Allah yumhilu wa la yuhmilu Allah yana dako ne Allah yana jira ne baya jefar da a'a duk abin da kake yi Allah na kallon ka kuma yana jiranka inna rabbaka na bil mirsal yasa mai karancin imani sai yana ganin to me yasa tura kafiran duniya suna zalunci suna barna kuma suna samun ɗaukaka ba ɗaukaka bane ba fa duk wanda ya tsammaci cewa yake tsammanin cewa halin da duniya ke ciki na kafirai na abin da suka ga dama ɗaukaka ne a abin san me ake kira ɗaukaka ma'ana ana yi musu istigiraji ake musu sana statirjihum min haitu la ya'lamuna la ya'lamuna wa umli lahum inna kaidi mati ai in mutum na zaune ka ce za ka kada shi ka ture shi ya faɗi ba zai ji zafi ba ai ba haka bane ba kai ma da kanka a cikin mu'amalarka kana ɗaukar ɗanka kana masa kawai ka ɗaukaka shi saboda me ka girmama shi da ji daɗi sa'an nan kuma kuna dambe da abokin gabanka in ka fi shi karfi ya da shi kake ko sai ka ɗaga shi ka nuna masa ba sannan ka zubar da shi wannan ɗaga shi da kai nan ɗaukaka kai mishi girmamawa kai a'a ne. wai dan in ya kai kasa ya ji zafi sosai to shi yasa sai sun yi abin da suka yi suka kai inda suka kai rana dai sai ga an zo shi kenan saboda ina fir'auna ina hamana ina wane ina kaza da kaza ina shugabanni kaza ina masu nuna girman kai da ji da kai ina manyan azzaluman duniya ina kowa ne ne sai yayi ya gama sai ga rana ɗaya Allah ya ce mala'iku ku je ku karbo ran a lokaci ya kare kuma da karfin shi da makaman yaki da sojojin da komai ba wanda zai iya hana mala'ikan mutuwa zai karbi ran ya fitar da shi sai mutum ya fadi kuma shi ke nan kuma an gaba da shi ke nan kuma lahira ashe ba dabara ba ce ba ko abubuwan da kafiran duniya ke yi ɗaukaka ce suke yi ko ko a'a istidraji ne Allah ke musu wallahi istidraji ne Allah ke musu yasa aka ce ai na zaune baya tsoron faduwa ce na tsaye da wanda ke zaune da wanda ke tsaye aka ce za a faɗi wa zai fi jin zafi wanda ke wanda ke tsaye to shi yasa Allah ya kyale su suna yi sai sun kai sama sun kai sama sun kai inda suka kai makura sai a zauko a zubo da su kasa kuma sun fi jin zafi ne wannan ya karye wannan ya baddale wannan ya amma yana da ka tura shi ba abin da zai yi an fahimta ka auna ka gani guda biyu ne kana daukan ɗanka kana tawai da shi kana ɗaga shi sama kana jin daɗi kana murna don shi ba ya daɗi abokin fadan kan kuna dambe da shi in ka fi karfin sa ba dan a'a sai ka ɗaga shi ka nuna ma sama sannan ka zubar da shi kasa ashe ɗaga shi da kai ɗin nan ba girmamawa shi ka kai ba ba girmama shi kai ba ba abin arziki kai ba a'a so kake in ya kai kasa ya fi jin zafi inna allaha shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai tsananin azaba ne randa Allah zai kama bayansa to kowa sai ta kan shi nan ko to suka ce wa zahiru ma alaihi jumhurul ulama min nasf hadhihi al-aya li ijma'il ulama'i على أن الله تعالى قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرهما كما ينام وغيرها ce malamai sun ce wannan magana da aka yi in mutane za su makka su shiga kasuwanci su yi mai rai nan kar ayi aka ce ai kafirai ahal ahalin shir shirk kafirai wanda suke ba na amana ba ne ko cikin makka aka same su ko cikin ina ne za a yi musu hukunci wa zalika ajma'u ala man iman kasar albayt bi hajj aw umrati min almushrikina haka kuma suka ce yanzu an hana mushrikai wani ya shiga makka shari'ar musulunci ta soke wannan ikra hurrimat alaikumul maitatu yanda aka kawo magana wancan ɗazu kar ku yi kaza kar ku yi kaza wannan aka ce an haramta muku cin mushi almaitatu mushi wal damu da jini biyu kake saboda a cire hanta da koda su ma jini ne amma ya halatta shi ko uhillat lana almaitatani wal damani almaitatani as-sabaku wal jarad wal damani shine al kabid wa tihal an haramta wa lahmul khinziri an hana cin naman alade wa ma uhilla li ghairi bihi da dabbar da ya halatta a ci amma an yanka ne dan uhilla li ghairi an yanka ne dan wani Allah aka kira sunan wani Allah wal mulkhaniqatu da dabban da aka shaƙe ta ta mutu mushi wal mawquzatu da dabban da aka buge ta wal mutaraddiyatu da dabban da ta fado sama wan nasihatu da dabban da yar uwarta ta karo ta buge ta ta fadi ta mutu wa ma akala sabu illa ma zakkaitu da kuma dabba da zakanya ko zaki ko da musa dabba mai farauta ta kamo ta kafin ta mutu ka same ta da sauran rai sai aka yanka ko za a ci amma in ba same ta da rai ba ba za a ci ba sannan ce wa ma wa ma zubiha ala nusubi da dabbobin da aka yanka ma gumaka yadda dama an yanka ma gunki ne wannan to aka ce duk haramun ne a ci waɗannan baki ɗaya sa'annan kuma sai ya shigo da wata matsala kuma wa an tastaqsimu bil azlam kuma an haranta muku ku neman sa'a da al-azlam jam'u zalmin aw zulm ya kasance in lokacin larabawa lokacin jahiliya a inda suke neman sa'a mutum zai yi tafiya ko zai yi wani abu ko menene to sai ya je wajen sadanatul ka'aba sadanatul ka'aba wanda suke tsaron ka'aba ko ko malaman shi kenan sai a ce yan boka yan subu to sai a kawo alkalami guda uku a feka su shine abin neman sa'a kenan ko kara ko menene guda uku sai a zana kan ɗaya i ɗaya a ce karka yi ko tafi karka tafi na uku ba za a sa masa komai ba amma dukkan su kamanne su ɗaya sai a suka cikin abu abosa su baki ɗaya sai a ɗauku ba ɗaya ba tare da an san wanne ne aka ɗauko ba in an ga cewa wanda aka ce a yi ne ko a tafi shi ce a akwai sa'a kai ka ko wanda aka ce kar a yi ne ko kar a tafi ce ba sa'a kar ka tafi in ya ɗauko an ɗauko wanda ba rubuta komai ba to sai a sake yi kuma har sai an ɗauko shine al istiqsam bil azlami kenan ko zalikum fisq ya ce wannan fasikanci ne Al Fisku. khuruj al-khuruj an ta'atillah ayyin haka fasikanci ne fita ne daga bin Allah madaukakin sarki al-yawma ya isa allazina kafaru min dinikum yau kafirai sun yanke kaunan cewa za su iya sa ku yi ridda ba za su iya kafirtar da ku ba ba za su iya sa ku da ba sai dai me harshe shedan sai dai zai kawo wasu wasu ya rikita ma lissafi a zo ku kawata mu abubuwa kaza kaza kaza amma su sa kai ridda to dama aqal yawma ya isa allazina kafaru min dinikum fala wa akhshawni kada ku ji tsoron su ni za ku ji tsoro na kadai abinda suke nema kenan su sa ku fita cikin addinin ku duk abinda ake tsakanin musulmi da kafiri aka ce walan tarda ankal yahudu walan nasara walan lan arfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin ba za su taba yadda ba walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum ma ma'ana hatta tattabi millatahum duk abin da kake ciki ka yi musu ka karanta musu ka sako-sako da addinin ka wulakanta ka don su wallahi ba duk ba abin da suke so abin da suke so ka bar addinin a waye gari shekara ba za a taba jin wanda za shi umra ko haji ba amma su zo a kashe a yi kashe-kashe a yi kone-kone lokaci kuma na kai su zan ce a shahadu anna muhammadan rasulullah dama kalmar da ba sa so sai suka kuma ana faɗa kuma kan mimbari wanda ke faɗa ɗin talaka ne ainihin kiran sallah ɗin nan da ana yin da ma'anar da aka shar'ata kiran sallah da manufa ya isa ya wulakanta kafaran duniya duk baki ɗaya duk abin da aka yi an shiga majalisa ne an shiga sanata ne majalisar sarakuna ne ma'yan siyasa ne shugabannin duniya ne duk abin da ake tattaunawa ladan yana da cin yau ko na gobe ko baya da shi yana duban lokaci ne lokaci na kai a zahar ya kai sai ya je hau mimbari ba ruwan shi da mikin da kuke yi ba ruwan shi da kowa da kowa da ke kai kowa ne ne sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar mana ya ku shagabannin duniya ya 'yan siyasa masu mulki 'yan kasuwa masu kowa ne ne ku ku ta sha karya Allah shi ne, akbar tawaye farkon tawaye ke Allah shi ne sama da kowa ku kashe wanda za ku kashe ku raya wanda za ku raya Allah shi ne sama da kowa ku dakatar da na abubuwan da ke ji ku zo ku yi sallah ta lokaci kuke yi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله كلمة ندبا قاسة سيتاش لكنه a yanke makirfo a daga cikin menene a rinka yi a ɓoye wanda ke kiran sallah din na watakila ba shi da rigar kirki ba ba da abincin da zai ci amma duk duniya suna taron su ka tashi ka ce Allah shi ne mai girma shugaban garin kufa shugaban ƙasar kufa sarkin garin kufa su yallaɓai su duka allah ya fi su ban da allah wai zai yi tsara wannan abubuwa. sa'an nan kuma ku ce a kaɗai ta allah kaɗai abinda ke tayar musu hankali kenan kuma zai ce ashhadu an la ilaha illa ai ashhadu an la ma'budu haqqun illallah sa'an nan kuma ku ce ba ku yarda da banzancin manzon Allah ba to zan saka muku shi a cikin kunnen ku a shahadu anna muhammadin rasulullah yanka ni za ku yi abinci za ku bani menene za ku yi duk abin da za ku yi gashi na faɗa hayya ala sala hayya ala sala ku fito ku raina mitin ku tashi wannan duk bata lokaci kuke yi la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas hayya ala salah hayya ku fito ku zo masallaci ayi sallah shine daidai duk wannan mutum da kuke tun safi hayyan ba ta lokaci kuke yi har yanzu ka san ku ta kasa gyaruwa har yanzu kun kasa samu wutar lantarki har yanzu an kasa zama lafiya ku taho ku rabu da ofishin ku rabu da duk wa'annan fayilukan ku rufe su zo hayya alal fala sa'an nan sai ya ja kunni su daga ce Allahu akbar na dai fada muku Allahu akbar la ilaha illallah da shi ya fara da shi ya kare ku zo ku yi sallar kar ku zo ku yi sallar ku ci gaba da mitin ba ruwan shi da ku yana kallon lokaci karfe hudu ya kai mitin kuke yi yaki za a yi me ake ciki zai zo kuma ya faɗi Allahu akbar an kiran sallah ta waye ne kai ma duniya baki daya kace duk wani shugaba duk wani babba duk wani mai ji da kanshi Allah na sama da shi sa'an kuma duk masallaci zaka je ga masu tsayawa suna yin wannan ba mai kuɗi bane ba mai mulki bane watakila ba ba shi albashi sa ba zai ishe shi ba amma kuma Allah ya dora shi ma aikin da Allah ya dora shi zai kenan iya rayuwarsa lokacin la'asar na kai za a koma ai wannan ya gama na shi ku zo ku yi sallar kar ku zo ranar lafiyar za ku yi bayani kuma yana zo yana jiran lokaci ne fa ba ruwan shi da ku lokacin ku shi akwai abin da ke gaban shi rana na faduwa kuma zai zo ce to rana ta fadi ya sake cewa kuma Allahu akbar Allahu akbar har zuwa karshe har haka isha haka asuba to haka rayuwar za ta yi ta tafiya har ana da kasa ma'ana kiran sallah baya yankewa kenan har ana da kasa me yasa a lokacin da ake kiran sallar azhar anan a lokacin wani gari la'asar ake yi wani gari magariba ake yi wani gari isha ake yi wani gari gari ya waye haka za a yi ta haka za a yi ta har ana da kasa awa ashirin da hudu ba a huta da cewa ba a gajiya da cewa Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah lokacin da Kano ke azhar wata kasar lokacin ita take Asar lokacin wata kasar kuma rana ta fadi ana magarba lokacin wata kasar lisha ya kai wata kasar kuma lokacin gari ya waye sa'an nan haka za a yi ta yi ma'ana duniya na ta shaidawa a shahadu anna muhammadan rasulullah shahadu anna muhammadan rasulullah duk inda aka ce kuma muhammadun rasulullah za a ce sallallahu alaihi wa sallam ma'ana salatin annabi baya yankewa ko yana yankewa baya yankewa abadan to haka duniya har aje ana da kasa Shi ne ake jan hankalin mutane taro da ake yi ana miti ana taro ana tattaunawa a tashi a zauna a yi fushi a sake a sha lemu a ajiye a yi rubutu duk fayilukan nan baki ɗaya wata rana za a zo a neme shi babu inda su kullum ka tashi ba kana zuwa ofis ba ne lauya ne kai ga manya-manyan faruka ma'aikacin gwamnati ne ɗan kasuwa ne malamin kaza ne ko menene rana ɗaya sai a waye gari a ce ai da dare ya mutu turannan ko ba ta farukan ake ba fa in an tashi ba ofishin za a ji ba fa ba ta farukan ba ya gama da faruka faruka sun gama da shi yau wata matsala kuma daban aka shiga aka samu kai a ciki shine za a je a shirya shi a je a yi masa alwala ce a kama ma ruwa a gama da lallo ba haka bane ba da yaraye da mata yi ka kuka maza na ce sarautar mai iyawa maza na ce ku hakura ku ku daina fa ikon jalla babu zama ga kowa haka yace tana da kamar gari ita ba gari ba kamar can duniya ta kabar da wawa tana tarko da kudi ko sarauta tana tarko da kajuwawa ma'ana ba ruwanka da kaza ba ruwanka da kaza sannan za a ɗauko ka ofis kake zuwa ka damu da sallar sai a ɗauko ka zo a yi ma alwala a yi ma tsarki a yi ma alwala a je a yi ma sallah mu hakkin da sauran ragowar ka a kanmu kenan in ba mu yi ba Allah zai kama mu sai a saka ka cikin mota a je a haka rami a saka ka an gama a rufe an gama da kai kuma sai ranar lahira dawowa za a yi duke da ka bari a raba dama ƴaƴa Allah Allah suke ubanni su mutu duk wanda ya bar kudi ƴaƴansa na Allah Allah suke ya mutu matansa ma Allah Allah suke su mutu shikenan kullum ka tashi zaka office zaka je ka bude office kai da karanta wannan kai da ka sa hannu cikin wannan kai da sai kaza sai kaza in ka ji ai kiran sallah ba ranka ya bace muna cikin tattaunawa aiki yayi zafi kuma yanzu yana kiran sallah yasa a daina a daina daga last speaker ba nan ai ba za su ji ba amma matukar zai shiga cikin kunnen mutum sai ya daga hankali in mai imani ne sai ji dadi sai rufe tashi me yasa zaka tashi to Allah ya ce la khaira fi kathirin min najwahu illa man amara bi sadaqati aw ma'ruf aw islahin bainan nas me ina naga ta zama kuna so ku ci gaba da abin ku ba abin da bai zafi ya fita ya tashi je masallaci da ya sallah in gefe da ya sallah ya dawo a zauna tare da shi wai sai ce ba dan Najeriya bane wai sai ba dan siyasa bane wa sai ke ba shi da haƙƙi zauna ba wanda isa in ka ka kai ke za ka tozarta addinin ka sai a tozarta maka addinin ka amma in kana tsaye akan gaskiya kowa ya san ka kai ɗaya ne baka wasa da sallah lokaci na kai ma za ta kallo ka waɗansu annan ma za su daga maka sai lokaci ya kai saboda sun san ka ba da wasa kake yi ba amma sun san ka mai wasanni ne sai lokacin da ake bukace ai kai za ka da muna zaune da kuma shaye shaye buke ba yau ne za ka je za ka ji sallah an fahimta to abin da ake bukata kenan ka kare addininka ka kare mutuncin addininka ko al-yawma isa alladhina kafaru min dinikum sun yanke kauna ba za su iya kafirtar da ku ba su sa ku yi ridda fala takhshawhum kada ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsoro na ne Allah madaukakin sarki al-yawma akmaltu lakum dinakum wannan aya ta saukan manzo Allah yana tsaye a ina a Arafa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau an cika muku addinanku wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku kuma ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na yadda muku na amince da addinin musulunci shine addini karbabbe wajen Allah inna dina inda Allah al-islam to sai aka togace wa'ancan abubuwa da aka ce kar a ci mushi kar a ci dabban da ta fado ta mutu dabban da ta yi karo ta mutu dabban da aka shake ta duk dabban da ta mutu mushi duk dab rago ya mutu mushi ba za a ci ba haka sa haka duk wa'annan baki daya to sai aka ce akwai halin barura faman turra fi mahmasati ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim faman turra wanda larura ta same shi fi makhmasatin a cikin yunwa al-makhmasa al ya shiga cikin halin yunwa ko kishin ruwa ya kai masa halin larura al-daruratu bihu ba'd al-mahzurat to shari'a ta ba shi dama ya ci naman moshi ya sha abin da zai sha sabuwar gwadon yadda zai kiyaye rayuwarsa saboda rayuwarka ta fi muhimmanci da wannan abin baki daya kafin ma Allah ya dora maka taklifanci sai da Allah ya kula da rayuwarka tukunna ya zai ya sa'annan zai dora ma taklifanci to shi yasa lokacin da aka haramta maka abubuwa aka ce karka cika za karka cika za sai kuma Allah ya kula da rayuwarka ya ce in ka shiga cikin halin darura to kada ka bar kanka ka mutu haka wala taqtulu anfusakum sai ka dauki naman bushe din sai ka ɗauki abin da aka haramta maka ɗin sai ka ci gwargwadon yadda za ka kare rayuwarka har ka je ka samu abin da kake so ashe rayuwar dan adam Allah Allah yana ku Allah ya ku ya ya baiwa rayuwar dan adam muhimmanci kafin Allah ya ɗora maka ya ce ka bautata masa ya wajabta maka sai da Allah ya kula da rayuwarka misali ɗatin tun yana cikin cikin mahaifarsa yake cin arzikin Allah lokacin wajibi da kansa yi sallah wajibi ne azumi har aka zo aka haife shi daga ran da aka haife shi an yanke hanyar da yake cin arziki ɗin daga cibiya yake ci sai aka yanke cibiya shi kenan sai aka bude an yanke hanyarsa ɗaya sai aka buda masa nawa biyu zai sha nono ya kama wannan ya sha ya kama wannan ya sha duk sa'an da Allah ya yanke maka hanya ɗaya ka tabbatar da zai buɗa ma biyu ko uku ko sama da haka ya kama wannan ya sha ya tsotsa ya kama wannan ya sha ya tsotsa tana da lafiya ba ta da lafiya akwai ruwa ciki in ba ruwa ciki sai ta nemi abin da za ta ci a samu ruwa saboda wannan ɗa saboda duk sa'an da ɗan adam yake cikin rauni Allah ke kawo masa gudunmuwa ɗa na cikin cikin mahaifiyarsa Allah ke kare shi ɗa ya ba ɗan an haife shi ɗan kankanin ɗa komai ya zo zai kashe shi sai ga tausayin kowa na kan shi an fi kulawa da shi da kowa haka kai ma ɗanka ɗanka da suke gabanka wanda ya tafiya kafin ya dauki zawo kafin da wanda ke gabanka ba shi da lafiya duk tausayin ka yana kan shi to Allah madaukin sarki ya yanke masa wannan hanya daya sai buda masa guda biyu yana sha har ya kai shekara nawa a ce an yaye shi an toshe wannan guda biyu sai aka bude masa duk baki daya zai ci tuwo zai ci shinkafa zai sha ruwa zai sha kunu zai sha menene da menene har ya zai ba ran da za a taba ce mishi sallah wajiba ce a kanka ko azumi wajiba ne ko haji a'a ka ci abincin arzikin Allah madaukin sarki ana kula da rayuwarka da ci da shanka har sai lokacin da ka kai inda za ka iya haifar kamanka ka balaga shekara nawa daga ran da aka haife ka har zuwa ran da ka balaga Allah bai ce sallah wajiba bace a kanka amma Allah na baka abinci yana baka ci da sha ya baka iska ya baka rayuwa ya baka menene da menene baki daya sai lokacin da ka girma sai lokacin da kika girma ka balaga kika balaga kika kai lokacin da zaki ya haifar ki. ka kai lokacin da za ka iya haifar kaman ka in ka yi aure in ki aure za zaki haihuwa to daga rannan za a ce an bude fayil daga yau sallah farilla ce in ba a yi ba za a kama ka za a kama ki azumi zakka ga mai hali hajji menene da menene duk baki da daga rannan za a wajabta maka kafin Allah ya nema a gare ka sai da ya baka kana har ka zo ka kai lokacin da zaka iya yi sannan Allah ya wajabta maka to shi yasa wannan hali da ake ciki ma Allah bai manta da kai ba yana nan yana kula da kai Allah ya haramta maka kaza ya haramta maka kaza to shikenan ka samu kanka cikin larura fa ga yunwa zaka mutu gashi babu ruwa sai kaza ga yunwa zaka mutu ba abinci ba komai sai kaza Allah ce a'a kada ka tsaya ka mutu ka ɗebi gwargwadon abin da zai kiyaye maka rayuwarka ka samu lafiya har ka je ka samu halal ne. faman durra fi Ai ay allazi asabatu darura fil ju'i a cikin yunwa ghaira mutajanifin li ismin ba gaira ma'ilin li ismi ba ya karkata zuwa ne zunubi ba ne zuwa laifi ba ne ba da ganganye ba ba da jin daɗin shi ke cin wannan ba ba so yake kaza kaza ba fa inna allaha ghafurur rahim ka tabbatar da cewa tabbas dahir babu ko shakka Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne mai yawan gafara ne ya zunuba al-ghafar zunub shine a satur zai rufe maka zunubinka ba ba za a binciko zunubinka ba Allah ya rufe ba za a gani ba ba za a binciko ka ba ar-rahimu mai jin kai ne mai tausayi ne bayan ya rufe ya gafarta ya yafi sannan kuma ya tausaya ya baka abinda zai sa ka ji daɗi kada ya maka azaba sifofi ne na Allah madaukin sarki banda Allah ba wanda ke sifata da haka ba wanda ke siffatuwa da waɗannan abubuwa baki ɗaya su ne ɓangare ɗaya na tauhidul asma'i wasu sifati sai ka karanta su ka san ma'anansu ka san yadda suke sa'an nan zaka san yaya zaka kaɗaita Allah a cikin kamar yadda ake nema ka kaɗaita Allah a cikin bauta ka kaɗaita Allah a cikin rububiya, ka kaɗaita Allah a cikin asma'i wasu sifati ka kaɗaita manzon Allah a cikin biyayya an fahimta ma'ana akwai mu'tiyat rububiyya akwai mu'tiyat uluhiyya rububiyya shine ar-rabbu ay al-murabbi wanda halicci halittarsa kuma yana tarbiyyantar da su yana renan su kuma ya kaddara rayuwa ba za ta tafi ba sai da iska sai da ruwa sai da abinci sai da menene da menene baki daya to ko da mutum kafiri ne Allah zai bashi ko da mutum kafiri ne Allah zai shi saboda me Allah ya halicce shi ne wannan kafiri ne Allah ya kaddara zai rayu shekara ɗari to sai a bar shi don yi waye mutu akwai hikima a ci wannan a'a sai a bashi abinci a bashi komai da komai ya rayu har ya je kai inda Allah zai kama shi Allah zai kama shi mishi azabar kafirci saboda wannan babi ne na rububiyya babi kuma na uluhiyya shine bautatawa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki bai dora ma nauyi ba sai da ya baka rububiyya ka cika koshi tsarin rayuwa ma ka tabbatar da Allah shi ɗaya ne shi kaɗai ne ya kaɗaita da halitta da kulawa da tarbiyya da sakayya sai Allah ya tsara maka rayuwa ta yadda ba yadda za a yi sai ka rayu Allah madaukin sarki ya tsara matakan rayuwa guda uku abubuwa guda uku da su ake rayuwa abinci ruwa iska in babu su rayuwa dan an rayuwa ba har abada an fahimta abinci ruwa iska waɗannan abubuwa guda uku dangane da muhimmancin su Allah ya tsara yadda za a tafiyar da su dan adam ba zai iya rayuwa minti goma ko biyar ba iska ba yanzu yanzu zai mutu to shi yasa Allah madauki sarki bai mallaka iska hannun kowa ba shi Allah da kanshi ke tace iska yake baiwa kowa da a ce Allah ya mallaka wa 'yan kasuwa iska kamar yadda ya mallaka musu abinci su je su tsara farashi su yi tsada su tattauna suna mitin kafin kwana goma sha biyar da iska hannunsu take sai ne sai kowa ya mutu to shi sa Allah bai mallakan mu kowa ba Allah da kanshi yake tacewa ba matatan Kaduna bace ko Owerri ko Port Harcourt ko a'a Allah ne ke tacewa mataki na biyu ruwa shi ne yake ya fi abinci muhimmanci amma bai kai iska ba shi sa Allah ya sa ruwa shi ma ya fi abinci arha saukin samu saboda dan adam zai iya rayuwa da ruwa kwana arba'in bai ci abinci ba kuma ya rayu bai mutu ba shi yasa shi ya fi abinci dan abin nan sa'an nan kuma bai kai iska muhimmanci ba to shi sa wanda zai sha ruwa ruwa kai dai tsakanin ka da shi ya ce ya sa cikin firiji na shi ya sanyi na shi biyu wata ne amma ruwa ko rijiya aka aka za a ɗebi ruwa a sha mataki na uku shi ne abinci to ɗan adam zai iya rayuwa kwana arba'in bai ci abinci yana rayuwa da ruwa amma ɗan adam zai zauna minti arba'in ba iskar da zai sheka iskan gas na girki da suke mallaka da naira goma ne yanzu ya zama naira dubu nawa da ce iskan da ake sheka yana hannu 'yan kasuwa ne ai da kowa ya gamu da su kenan kowa ya mutu sai su kadai za su sheka su rayu sannan ko su rasa wanda za su sayar ma don ku rike kuma kowa ya mutu sai ku sayar ma kanku kenan ku to shi yasa matakan rayuwa kenan abinci ruwa iska saboda dangane da muhimmancin su Allah ya sake su a cikin rayuwa amma iska da ba za a taba rayuwa ba sai da ita Allah ne ya rike abin shi shi yake tacewa shi yake bayarwa ruwa bai kai iska muhimmanci ba amma ya fi abinci muhimmanci ana mallakan shi amma bai kai mallakan abinci ba abinci kuwa ba shi ne aka saka hannu 'yan kasuwa kafin su zauna su yi mikin su yi tsada su kara kuɗi za ka yi rayuwa kwana uku kana shan ruwa har kafin zo su sassauto su sa farashi ta iya samu kaci Allah yake sarki da ya tsara wannan abubuwa baki ɗaya ya tsara ne saboda rayuwar ɗan adam fa Allah ya tsara wannan ne kafin ya ce ma tashi ka yi sallah ko ka yi azumi ma'ana Allah ya kula da rayuwarka kenan kafin ya zo ya ɗora maka takalifanci Allah jina fi man hadai wa na fi man afai وتول لنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم تسمية عند الوضوء babu tasmiyati inda wudu'i babin da ya zo na bayanin cewa bismillahi in za a yi alwala duk wanda aka faɗi wannan babi ya ce inda hankalinka za shi cikin hadisan da zaka je ka ɗanɗe ba nan ya tafi ba shi sai ya kawo wani hadisi mai ban mamaki da ya ce wannan yana shar'anta yin bismillah in za a yi alwala ko kullu amrin ziba lillahi bi dawfi bi bismillah kaza duk wa'annan alwala zance sai ce duk wanne sanadin shi akwai magana tun daga sanadin da yake gani yafi inganci sai ya dauko kuma zamu ga kwarewansa a cikin zabu hadisai yadda aka ya kawo wannan hadisin insha Allah قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس معمر عن ثابت قتادة عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا وأنسوا cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi su ne suka nemi wadu alwadu alma'u alladhi yatawaddau bihi alwudu al'amaliya bi nafsiha alaysa kadhalik talaba babu ashabi nabi sallallahu alaihi wasallama wadu'an sun nemi ruwan alwala فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء أكون عندك دروا أتكيك كومن كان كنت فوضع يده في الماء ويقول تشي أكا سامروا كتن wadda ba zai ishi mutum ɗaya ko biyu ko uku ba mutane kuma suna da yawa sun kai mutum saba'in to ya za a yi fawa ba a yadahu fil ai wa ba annabiyu sallallahu alaihi wasallama يده المباركة في الماء أي فيما وجد من الماء القليل الماء القليل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة في الماء القليل فإذا بالماء القليل يصبح ماء كثيرا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka hannunsa mai albarka a cikin ruwan wa yaqulu mahallu shahid kenan wa sai yana faɗa tawadda'u bismillah توضؤوا بسم الله توضؤوا بسم الله أين محل الشاهد من قوله باب التسمية عند الوضوء توضؤوا بسم الله لا وضوء لمن لم يذكر يذكر اسم الله فيه da shi da wannan wanne ne fi nassi akan la wudu alaman lam yadhkur isma Allah zahiri ne ta wanne ne zahiri wannan ne a to lawudu a mai tawili zai ce lawudu a kamila lawudu a yusabu lawudu a liman lam yadhkur isma Allah gashi ka zo kai alwala baka ambaci sunan Allah ba ga alwalan an samu to bai kenan ka kore labudda an yatawajjaha an-nafi ila shay'in ghayr al-wudu lawudu a liman lam yadhkur isma Allah sai ka zo baka ambaci sunan Allah ba sai kai alwala ga alwalan ayi إيه؟ لا بد وأن يتوجه النفي إلى شيء ما لا وضوء كاملا لا وضوء مقبولا لا وضوء كذا لا وضوء يصاب عليها لا بد من التقدير وعلى ذلك شيء زمان كنا ظاهري توضؤوا فعل أمر بسم الله أه؟ فعل أمر توضؤوا بسم الله ku yi alwala da sunan Allah wanne ne fi ƙarfi a cikin tabbatar da ka taba ganin wannan hadisin <laughs> imamun da sa'i kenan tawadda'u bismillahi bismillahi fara'aitu ma'a yakhruju min bayni asabi'ihi yace sai na ga ruwa na fitowa bulbulowa daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yatsun manzon Allah masu albarka hatta tawadda'u min indi akhirihim har suka yi alwala baki daya wane yayi ya bar ma wane wane yayi ya bar har sai da aka karshen wanda ke cikin wajen qala thabit qultu li anas mai riwaya yace sai na tambayi anas kam tarahum kana ganin za su yi mutum nawa ne qala nahwan min sab'ina yace sun kai mutum saba'in suka yi alwala da ruwa kaɗan cikin mazubi amma hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga ciki shi ruwa kaɗan ya zamo ne mai yawa mai yawa za a ce ko mai albarka me sa zama da ruwa aikan kani ne ko bai shige mutum ɗaya alwala ba da kyar amma da manzo Allah ya saka hannunsa sai Allah albarkaci ruwan shikenan sai gashi mutum saba'in suka yi alwala suka gaba mahallu shahid shine tawadda'u bismillahi ku kaga imamun nasa'i kenan shi ma irin kwarewan shi kenan cikin hadisi sabbul khadimi alma'a ala rajuli lil wudu'i khadimi yaronka ɗanka ko yarka ko matarka ko wani abokinka ko almajirinka yazo yana zuba ma ruwa kana alwala ya halatta ko yana cikin girman kai za mu ji dama abin da ya fada kenan sabbul khadimi alma'a Halar rajuli lil wudu'i khadiminka ko yaronka ko ɗanka ko ‘yarka ko matarka ko wani almajiri ko wani abokinka yazo yana zuba ma ruwa kana alwala abin da ya faɗa kenan ya halatta ko bai halatta ba ya dace ko bai dace ba bai ce komai ba sai ce to nassi shi zai hukunci ko sai ce haddan akhbarana sulaiman ibn daud wal harith ibn miskin qira'atan alaihi wa ana asma wal lafzu lahu عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة, عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول يتياجي ما حيفنسا يجب أبنسا ينا فدرشيوا سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين قال abu عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة ابن ابن المغيرة sai sakabtu ala rasulillahi sallallahu alaihi na zuba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa hina tawadda'a lokacin da yazo zai alwala fi ghazwati tabuk a yakin tabuka famasaha ala al-khuffaini sai ai fatawadda'a falamma wasal ila ar-rujli wa fi rijlihi khuffani marha alaihima famasaha alal khuffaini mahallu shahid shine sakabtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na zuba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan alwala yayi alwala akan haka ya halatta ko bai halatta ba ba za mu iya cewa khususiya ce ta annabi ba ko kowa ma yayi haka yayi daidai eh kowa yayi yayi daidai yayi halal ko me yasa saboda babu nas babu hujja da ke nuna cewa khususiya ce ma lam yusahib zalika kibrun alwudu marratan marratan yin alwala ɗaya eh, ɗaya eh, gabobin alwala ana akwai inda ake wankewa ɗaya eh, ɗaya akwai inda ake wankewa uku uku ko duk wanda ake wankewa uku uku na shafa shine guda ɗaya ɗaya to shine aka ce alwala duk gabobin in ka wanke su ɗaya ɗaya alwala ta yi inda ake wankewa uku uku in ka wanke su biyu biyu alwala ta yi in ka wanke su uku uku shine alkamal amma inda ake shafa kai da kunne ɗaya ne <coughs> shi ne ce yana so ya muna bayanin cewa in mutum ya alwala gabobin da ake wankewa sau uku uku in ka wanke su ɗaya amma ya kai matuka komai ya yi daidai alwala ta yi imamun nasa'i kuma yanzu bayan shekara hamsin muna alwala muna sallah yanzu kuma yanzu ya kama hannunmu yana koya muna alwala saboda ya ja hankalinka cewa sunna ɗin nan matakai ne don sai dai nuna maka da wani hannu zaka shaka ruwa da wani hannu zaka faci saboda ya nuna maka yaya manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa sallama قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس حبر الأمة يتي ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ba kwa son na nuna muku alwalan manzon Allah da ba bayani da ba labari na nuna muku yadda manzon Allah ke alwala a marratan marratan sai alwala ya wanke hannunsa su daya ya wanke wannan su daya ba shi kenan ba su daya su daya ya wanke su daya ya wanke haka yayi su daya daya har ya kai karshe akan ya ce me ala ukhbirukum bi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan Abdullahi dan Abbas ne yayi amma sai ya ce me alwalan wa alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wannan marfu'i ne ko mawqufi ne marfu'i ne saboda mai ala ukhbirukum bi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce suna so to bai isa ba duk darajarsa ya shigar da wani abu da ba gani yayi daga manzon Allah ba yayi kuskure saboda me saboda ya daura kanshi zan koya muku yadda manzon Allah ke alwala to abin da ya gani shi zai yi alwala ɗaya ɗaya da ya inna abin da ya gani kenan akan haka ya halatta ko bai halatta ba in aka yi alwala duk gabobin da ake wankewa su uku sai aka wanke su daya kuma wanki ya kai matuka yayi ko bai yi ba yayi eh ana magana ne kan hukuncin inganci da rashin inganci ba wadatuwar ruwa ko rashin wadatuwar ruwa ba abin da faɗa kenan ko kuwa me yana magana ne kan me kan hukuncin halacci ko inganci ba larura ce ta rashin ruwa ba don da larura ce ta rashin ruwa sai faɗa ko babu ludu salasan salasan babin da yazo na yin alwala gabobin da ake wanke su so uku uku a wanke su so uku uku قال أخبرنا سويد ابن نصر قال أنبأنا عبد الله بن ابن المبارك قال أنبأنا الأوزاعي قال حدثني المطلب ابن عبد الله ابن حنطب أن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا عبد الله بن عمر شيني الولاية وينك قبو بيسو أكو أكو يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسند ذلك كو يسند يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم da ya alwala ya wanke gabobin da ake wankewa sau uku ku shi wanke sau uku ku sai ya ce haka manzon Allah ya yi akan haka wanki gabobi su uku ku ya halatta ko bai halatta ba yayi ko bai yi ba sunna ce ko bid'a sunna ce mai ce hujja yusnidu zalika ila nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama eh, shine wa ma udifa lin nabi marfu'un wa ma litabi'in huwa al hadha asnadahu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama ay udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama marfu'an sifatul wudu'i ghaslul kaffaini yadda ake alwala wannan tafuka guda biyu ya ake wanke su <laughs> imamun da sa'i kenan ko bayan shekara nawa ana alwala kuma yanzu yake nuna muna gama yadda za a yi ko to amma ai sai muna dabara baya ce muna ba ku iya alwala ba sai yayi irin na Ahmad Abdullahi bin Mubarak da Imam Ahmad bin Hanbalin sai ce ga yadda ake ai ga yadda na ga manzon Allah yana yi shi nan haka kake sai ka ci gaba in ba haka kake ba sai kai mai sai ka gyara ka gani bai bata ma rai ba bai wulakanta ka ba bai ma jafa'i ba eh in ba ka sai mu ce mishi imamu da sai shekara hamsin muna alwala ko arba'in ana alwala sa'an nan kuma ka zo yanzu zaka nuna mana yadda ake yi eh? <laughs> قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري عن بشر ابن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة قال سيدنا مغيرتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر yace wata wata tafiya da muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina cikin tafiya kan na ankara sai naga manzon Allah ya dauko kwagir kandirinsa ya zungure ni haka faqara azhari bi asad kanat ma'ahu fa'adala wa adaltu da ya zungure ni haka na wago wani ga haka sai manzo Allah yayi haka sai ni ma nayi inda yayi inda manzo Allah bi sai nabi wa adaltu ma'ahu hatta ata kaza wa kaza min al-ard sai je wani waje kaza da kaza fa anaqa she ya ɗaure abin da rakuminsa a bar hawarsa kun man talaka sa'an sai manzo Allah ya shiga ya ƙara zuwa gaba qala fa zahaba hatta tawara anni manzo Allah ya tafiya har sai da ya je nesa bana ganin shi thumma jaa ay zahaba faqada hajatahu thumma jaa sa'an sai zo fa qala sai ce amma aka kana da ruwa akwai ruwa tare da kai wa ma'i satihatul li ina da salaka mazubi salaka mazubi akwai ruwa kaɗan a ciki fa'ataituhu biha sai na kawo masa nace ga abin da ke akwai sallallahu alaihi wa sallama fa afraghtu alaihi fa ghasala yadayhi wa wajhahu sai na zuba masa sai wanke hannayensa guda wa wajhahu da fuskarsa mai albarka wa zahaba li yaghsila zira'aihi da ya kai alwala ta kai inda zai wanke hannunsa nan to sai hannun rigar ya matse ba zai iya fito da shi ba sai ya bullo da hannun ta kasar rigar sa'an nan sai wanke hannu wa zahaba liyaghsila zira'ihi wa alaihi jubbatun shamiyya yana saye da jubba da aka dinka ta aka saka ta daga kasan sham bayyikatul kummaini hannayensa guda biyu hannayen jubbar guda biyu matsatsu ne ba za a iya fitar da hannu ba a ciki fa akhraja yadahu min tahtil jubbati sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da hannunsa mai albarka ta karkashin jubban ba ta hannun jubban ba faghasala wajhahu sai wanke fuskarsa mai albarka wa zira'aihi da hannayensa guda biyu wa zakara min nasiyatihi shay'an wa imamatihi shay'an sai ba da labari akwai abin da ya daga makwarkwadansa gaban goshinsa haka da kuma rawaninsa قال ابن عون لا احفظ كما اريد yace ban kiya bana kiya ban kiyaye abin nan yadda nake so ba shi yasa ba zai fadi wani abu ba thumma masaha ala khuffaihi sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shafa akan khuffaini thumma kala hajataka hajataka ma irabu hajataka maf'ulun bi fi'lin mahdhufin takdiruhu udhkur hajataka wanda shugaba zai yi wannan yana hajataka zai na labari me ce ce bukatar ka yau ce fa daina ya gagara haihu aka yi ma ba kudin suna aure za ka yi mota ce da tsaya babar ne sace hai kudin me ce ce bukatar ka faɗa duk abin da ya faɗa wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai nan sai ce gashi in babu sai ce ka samu a gida hajataka bukatar bukatarka ko ko ka faɗi bukatar bukatarka yau ka faɗa ai uzkur hajataka ka faɗi bukatarka ta yau me yake ka yau sadaki ne ya faskara ko ragon suna ko cefa ne ko kudin haya ko menene duk abin da ke ka faɗa sallallahu alaihi wasallama banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai zai haka to yanzu shugabannin su kansu suke azurta kansu talakawa su kwanan yin wasu mutu oho qultu ya rasulullahi laysat li haja yace ya manzo Allah ba na bukatar komai ce fani alhamdulillah in an ci da biyu ai komai lafiya lafiya tunda kana tare ina kallon ka ba na da bukatar wani abu to kai abin inda ka inda ka samu inda ka samu tasgaro kenan yana gashi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ruwansa da yunwa mai yunwa za ta ce masa bukatar me zai dame shi yana kallon manzo Allah sallallahu suna tare ganin manzo Allah bai fito ba bai fitin tuwo ba kana tare da manzo Allah hankalinka ba zai wace bukata kuma za ta fi karfi eh <laughs> wai ai sai an ci abincin dole wai ce kar a ci abinci akwai magana da ta ce kar a ci abinci ba abban da ya ce kar a ci abinci amma wani abin ya dauke ma hankali abincin na gaba ka kana jin yunwa ma ya dauke maka hankalin ka baka damu da shi ba haka ne ka yadda shi kenan fajina to manzo Allah ya gama alwala ya tambaye shi bukatarsa ya ce ya manzo Allah babu bukata komai daidai ce fa dai an gama sai da na sallami gida sai da na kinsa sai da komai lafiya lafiya a tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faji'ina sai suka zo shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad amman nasa Abdurrahman ibn Auf kafin su zo wajen mutane sun jira sun ga lokaci yayi sai suka ce Abdurrahman ibn Auf ka zo kai mana sallah sai ga liman ya shiga yana sallah wa qad salla bihim rak'atan sallan asuba ce kuma yayi sallan asuba min salati subhi to wannan da suka taho tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi kamar za shi nuna ma Abdurrahman ibn Auf galiman fa yazo <laughs> zai je in ai zai ce masa ne galiman fa yazo fa zahabtu li uzinahu fa nahali sai manzo Allah ce kyale shi kyale shi sallam menene in yayi limanci yau fa sallaina ma adrakna sai muka sallaci raka'a ɗaya da muka riska wa Zaina ma subiqna muka rama ko muka cika ma subiqna wa qadaina eh akan sallar asuba babu babu matsala in aka ce ka zaina muka cika ko muka rama don abu ɗaya ne za a yi ba haka bane ba da a ce magariba da a ce isha ce aka ka a biyu to shine mas'alar za ta fito ka zaina masu bikna in an ɗauki kaza'i ne na ramuwa to za su yi fatiha da sura kenan kuma bayyane in an ɗauki cikawa ne za su yi fatiha kenan kuma a ɓoye ba haka bane ba to wanne ne raji cikawa wanne ne rajihi eh saboda me qada idza ataytum as-salata la ta'tuha wa antum tas'auna fa'atu wa atfa'tuha wa alaykum as-sakina فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا شيء أكا سامي رواية أتموا وتوجه إمام مالك وما فاتكم فقدوا شيء إمام مالك يقول تند فقدوا القضاء زائي ina ma nan kaza'i kenan za a yi sai imamu shafi ya ce ai imamu darul hijira lafazozi sun zo da yawa kaza bi ma'ana itma fa idza qadaytum manasikakum fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi fa idza ce ai atimmu din ita ce asali dalili atimmu na ne cikin itimami qada'i ihtimali ne akwai ja balle ma an samu kalmomin qaza'i din sun dauko ma'anan itimami din to shi yasa sai malikiya suka tafi kan cewa qaza'i zaka yi duk ba maliki in yazo ya tarar da ai sallar magarba raka ɗaya ko biyu ko sallar isha ya raka ɗaya ko biyu Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman yana yi sai gani ko zai karanta maka fatiha da sura kuma baka isa ba fama faqdu aka ce ko ka isa ka hana shi duk inda eh yanzu komai a tafi da shi a hankali kun yadda zafi ba ya kamata ya sanyi yanzu ko ba ka da yadda za ka yi da shi haka duk littafin haka malikiya duk mafi yawancin su haka suka faɗa to ya za ka yi da shi shi ma abin da ya ɗauka ɗin nan malamai ne suka faɗa to kai kuma in ka ce fa'atinmu cikawa za ka yi to in man sha'ul khilafi kenan abinda ka riska da liman shine farkon sallarka ko karshen sallarka tabbas liman karshen sallarsa kenan kai da ka zo ka riske shi liman farkon sallar ka kenan ko karshen sallar ka kenan farkon sallar ka kenan ala qaulihi fa atimmu karshen sallar ka kenan ala qauli man qala faqdu an fahimta bambanci tsakanin farkon sallar ka kenan ko karshe kenan ko da ka zo ka tarar da ya yi sallah raka'a biyu sallar isha shi ka Allahu akbar ka shiga a biyu da za a karasa din wajen liman karshen sallar su kenan kai fa Farkon sallar ka aka tashi cikawa za ka yi raka a biyu shiru ba kuma sura in kuma aka ce karshen sallar ka kenan to in aka tashi ai an gazo ka tarar da raka a biyu an bi ka bashi raka a biyu in aka bi ka bashi yadda aka bi ka bashi nan haka za ka rama an fahimta wa qadaina ma subiqna ai wa atmamna ma subiqna ko wa qadaina alqada'u in idza akhadta bi zahir al-lafzi taqulu fa innahu qada' alaysa kadhalik kam tufsala ne imam na nasai ce wai tafuka guda biyu so nawa ake wanke su so ɗaya ko so biyu ko so uku za ji ko قال أخبرنا حميد ابن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أوس ابن أبي أوس عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا استوكف ثلاثا أي أفرغ الماء على كفيه ثلاثا ما ظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث غسل غسل الكفين ثلاثا معنا جمع الكفين معا فغسلهما ثلاثا أليس كذلك ولكن النصوص الأخرى بينت أن كل كف صلاة هذا الكف يقص الصلاة وهذه تغسل ثلاثا أليس كذلك؟ إيش يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم يا ويكي تافك سبدا بيو سو أكو تظاهر وانا حديثا ما نتافك غدا بيو أكا حد أسو أكا ويكي سو سو أكو da aka nemo ruwan aka wanke aka nemo aka wanke su uku shikenan kowanne ya dauki ɗaya da rabi kenan ba haka bane ba sai aka ce eh haka zahirin hadisin yake amma nassoshin da suka zo فأكفأ على يديه وغسلها على يمينه وغسلها ثلاثا ثم على يساره فغسلها ثلاثا sai aka ce wa'ancan nasoshin su za su fassara wannan abin da ake nufi kenan ko ba wanke su aka yi guda biyu aka yi musu wanke su uku ba akan haka tafuka guda biyu su nawa nawa ake wanke su sau uku uku tare da cewa mun karanta ɗazu in an wanke su sau ɗaya wanki da ya wadatar ya yi ko bai ba ya yi. almadmadatu wal istinsha kurkure baki da shakarwa a hanci a cikin alwala yaya ake yi so nawa ake yi shi da ya ce almadmada wal istinsha yace ce yanzu alwalanmu mun kai kurkure baki da shakarwa sai ya shuru sai mu kyalewa ya muna bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isa ya ce so uku za a yi ko so daya ko so biyu ko ko ga yadda za a yi da hannun dama ko hannun hagu ba a'a sai dai ce to yanzu wajen alwala din nan mun kai ga kurkure baki da shaka ruwa to sai mu kyale nabiyul umma muallimul umma shi zai nuna zai koya mana yadda za a yi قال أخبرنا سويد ابن نصر قال أنبأنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن زيد يزيد يزيد الليثي عن همران ابن أبانا قال يشي ra'aitu Usman ibn Affana yace na ga sayyiduna Usman dan Affan radiyallahu anhu tawadda'a yayi alwala fa afraga ala yadayhi thalathan faghasalahuma sai karkata ruwa ya wanke hannunsa guda dama su uku hagu su uku faghasalahuma thumma tamadmada sa'an nan ya kurkure baki ma'ana da yadda zaran an wanke tafuka guda biyu sai sai me sai kunne sai kai a sai kurkure baki wasan shaka sai kurkure baki sa'an nan shaka ruwa wa ghasala wajhahu salasan sai wanke fuskarsa kuma sau uku ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك سأنا يوانك حنسا زوا غيون حنو سوء hannu in aka ce hannu tun daga wannan tafi har zuwa nan sunansa hannu ko ana ce da shi hannu amma wajen alwala gasala kaffaihi sai ka ce ga abin da ake nufi wa gasala yadihi salasan sai ka ce daga gwiwar hannu zuwa nan su uku ba ka bane ba in an wanke za a wanke duka su uku kenan ko in aka ce yad mutlaqul yad yutlaqu ala min azafirika ila huna kulluhu yad alaysa kadhalik walakin fil wudu'i hadha ya'khudhu isma al-kaff wa hadha ya'khudhu isma al-zira' mafhum ثم غسل يديه اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه مسح برأسه ما معنى مسح برأسه أي مسح رأسه ملصقا يده برأسه لأن الباء تأتي للإلصاق كما أنها تأتي للتبئيض فمسح برأسه أي ببعض رأسه هكذا قالت الشافعية فمسع برأسه أي ملصقا يده برأسه فبدأ من مقدمه إلى المؤخر ثم رجع فغسل برأسه ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا sannan shafa kansa sa'an ya wanke kafar dama sau uku thumma al-yusra mithla zalik sa'an ya wanke kafar hagu sau uku thumma qala sa'an ya shahid kenan da a ce kenan ya nuna masa alwala kenan to ya zama makufi kenan Sun qala Ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ga manzon Allah sallallahu alaihi tawadda'a nahwa wudu'i haza manzon Allah yayi alwala kwatankwacin wannan alwalar da nayi me yasa ya zama kwatankwacin wannan alwala bai zama tibqal asli ba hmm? limadha kana sara nahwa wudu'i wa lam yakun tibqal asli me yasa na usman ya ce haka eh gashi yayi su cikakkiya wurin uku ayi uku wurin ɗaya ayi ɗaya cikan kuma ta ina kenan za a kawo ya gwada inda manzo Allah ya wanke uku so nawa ya wanke inda manzo Allah ya shafa so ɗaya so nawa ya yi to me kuma ya saura bai cika me